محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda a bisa ga baiwarsa ya ba mu ikon sake haɗuwa a wannan masallaci na Naikon Kwatas da yake a shiyar Bado a cikin birnin Sokoto saboda mu ci gaba da karatu a cikin littafin mu na Akhata'ul Musallin na Muhammad Siddiq al shawi rahimahullah ta'ala kamar wanda aka saba insha Allah za mu ɗauki darasinmu daga inda ya dakata a darasinmu da na gabata shine darasi na saba'in da biyu kuma shi wannan darasin namu na saba'in da biyu ya dakata na cikin bayanin kurakuran masallata dangane da abin da ya shayi sallar idi in ma kawo daidai shayi na ɗari da talatin kuma a sakin layin ƙarshe na wannan a shayi na ɗari da talatin lamba ta bakwai wurin da malam yake bayani dangane da abin da ya shayi cewar da masallata suke yi ko su ladane masu kiran sallah a salatu jami'a kenan inda muka tsaya mun tsaya bayanin kure na shidda na masallata dangane da abin da ya sha'i ita sallar idi ga bayanin cewa kiran sallah ko iqama gare ta duk yana cikin abin da aka kuskure wanda ana samu a wasu wurare ana yi Darasin mu da na gabata shine na saba'in yau in Allah ya yarda za mu wara da farkon mu na saba'in daidai shahi na ɗari da talatin sakin layin ƙarshe wurin da malama yake cewa ƙaunuhum as-salatu jami'a cewar da suke yi ma'ana yana daga cikin kurakuran masallata cewar da masu kiran sallah ke yi ladannai kenan as jami'a a ranar idi lasfan hadhihi kalima muna jin wagga kalima ta asalatu jami'a waya siyo bi almu'azzinun kuma masu kiran sallah suna daga sauti da ita bil masajidi a masallatayya suna daga sauti da ita a masallatayya cewa salatu jami'a lijamil musallin don haɗuwar masallata ma'ana a haɗu a yi sallah shine ma'anar wannan ai in ba dai ya saba ma umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba na cewa a haka a yi sallah ba damuwa wa haza mukhalifun li fili sallallahu alaihi wa sallam mai kiran sallah a ranar idi ladannai kenan ko masu kiran sallah su kama waɗin as-salatu jami'a as-salatu jami'a wannan ya saba ma aikin annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya saba ma umarnin annabi to duk abin da ya saba ma umarnin annabi da musulmi abin da yake kawai ya bar shi saboda ba alkhairi tare da abin da ya saba ma umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam babu karanta suwa wadda an mai sauki irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da zarar abu ya tabbata daga annabi to ka huta bi shi dai ba wani kwan gaba kwan baya zuwa da dawowa a'a ya tabbata alhamdulillah shikenan ka bi ta sai malami ya ce a ata'un wani malami da ake ce ma ɓahu yake cewa A ni jabirun jabir ya bani labari annahu la azana lis-salati yawmil fitan babu sallah babu kiran sallah la gana ba kira lissalati ga sallah yawmal fitr ranar sallar azumi ko ranar idin sallar azumi ba a yin kiran sallah ina ya kurujul imam lokacin da limami ya shigo wala ba'da ma ya ko bayan ya riga ya shigo a masallaci da limam ya shigo masallaci ba za a yi kiran sallah ba a kuma lokacin da liman ya ƙara su za a tada sallah ba za a yi kiran sallah ba wala iqama ba ba iqama wala nida ba kiran sallah wala a komai ba abin da za a yi kawai da ranar liman ya wuto a ranar idi iyaka ya wuce ce Allahu akbar sai a wara a ci gaba da biyarsa wa hadha umumun yashmalu nafyu qawlihim wannan wani bayani ne manne da ya kore cewa da suke yi da ne as-salatu jami'a wa nahu da abin da ya kama da shi ko su as-salatu jami'a ko su wani abin da ba shi ba to wannan wani abu ne da an hana ba umarni a cikin yin haka za ka ji a yana yiwa ma bangaren laraba ka ji suna yi kwarai to amma ya zaba ma abin da annabi ya karanta don annabi Allah ya ce mu bi ba larabawa ba ko larabci. Wa qala ibn ƙudama, ibn ƙudama al-Maqdisi ta'ala ya ce wa ba da abina, sashi daga cikin musunci. sun yunadi laha yana kira gare ta abin ne sallar Eid Ya al as-salatu jami'a wasu na cewa as-salatu jami'a wa huwa qawlu shafi'i wannan ita ce magana al-imam shafi'i ma'ana ranar sallar idi azumi a kama as-salati jami'a amma wa sunnatu rasulillah abinda as sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa a haqqu an tuttaba ita ta yi cancanta abi al-imam shafi'i yana da matsayi yana da girma yana da ɗaukaka a cikin musulunci amma idan maganarsa da kuskure ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za a bar magana al-Imam Shafi'i a ɗauki ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi as-sawaba babban abin da muke fata da kauna har shi al-Imam Shafi'i zai bar magana sai ya ɗauka Annabi don shi Allah ya aiko qala ibn al-Qayyim ibn al-Qayyim al-Jawziyya Allah ya mishi rahama ya ce wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tabbata a gare ya kasance iranta ilal musalla in ya kai masallacin idi a kazafin sala zai shiga cikin sallah kai tsaye min a azani wala iqama babu kiran sallah ba iqama wala qaula ba wani abu da za a ce babu wata magana sai sallah kawai wala qaula as-salatu jami'a kuma annabi da Allah ya aiko baya cewa salati jami'a Wasu sunnatu abinda as-sunna annahu la yaf'alu shay'an annabi sallallahu alaihi wa sallam bai aika bai aikata wani abu min zalika na cikin abubuwan da aka ambata ba kiran sallah ba iqama ba wata magana kawai da yazo zo kamar wanda aka ambata kazu zai wuce ne gaba kawai ce Allahu akbar tun. malamar rubuci wannan littafi Allah ya mishi rahama ya ce to ga wata fa'ida zai kawo mana wani ƙarin bayani ya ce ƙwalar yau, al'imamu zuhuri Allah ya mishi rahama ya ce wa kana nabiyu annabi ya kasance sallallahu alaihi wa sallam ya amuru fil idain yana umarni da sallar idin azumi da na layya wa ya ka umarni al mai kiran sallah faya ƙolin salatu jami'a haka shi al'imamun zuhuri ya ce eh don haka duk abin da aka ce annabi na yi to akwai bukata a kawo dalili ko to ƙolin nawawiyo idan muka diba al'imamun zuri ibn shahabin kenan to ibn shahabin magabaci ne ga magabaci dan uwansa al'imamun nawawi ƙolin nawawiyo al’imam imam an-nawawi yace wa huwa marsalin da'ifun cewa haka annabi na cewa haka hadisi ne marsalin wa marsalin min sahabiyyun saqat abin da ake cewa hadisi shi shine wanda aka cira sahabi guda to ga illar cire sahabi sannan ga hadisin da izi ya haɗa illoli kenan kenan dai hadisin bai tabbata ba wa minhum akwai daga cikin su malamai man kasa la'ida wanda ya yi kiyasin idi alal khusufi akan sallar shayewar rana ko sallar shayewar wata da ita ana cewa a salatu jami'a as-salatu jami'a sai ayi kiyasi to bari a ce haka nan a ranar idi wa rudda sai aka mai dan musu martani bi annahu la qiyasa ma'an nafsi in ga nasu ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba magana kiyasi dama in an ka ce a kiyasi abinda wato bashi da nasi sarihi shine za a yi ma kiyasi da haka dai cewa salatu jami'a hadisin da ya dona wannan bayani hadisi ne da ya tara illoli guda biyu hadisi ne mursalin kuma da ifa kenan hadisin bai tabbata ba da haka abin da ya yi alkhairi ka a yi haka nan a ranar idi ka a kama cewa a salatu jami'a kuma ka a yi kiran sallah kuma ka a yi ikama kuma ka a yi duk wata magana almuhimmu da mai ba da sallah ya zo kawai shiga ya ba da sallah bayanin kudin masallata na takwas dangane da abin da ya shafi sallah a idi a raf'ul a inda takbir daga hannuwa gun kabbara banda da kabbara harama da farko don shi an san abin da aka so ma ka daga hannuwanka farko yana daga cikin abin da an so nara kafiran min al muna ganin masu yawa daga cikin masallata wal da limamai masu ba da sallah yarfa'una aydiyahum suna daga hannuwansu inda kulli takbirin gon kowace kabbara min takfirati salatil eid daga cikin kabarorin sallar eid kamar kabara farko ana yin bakwai na inda aka ce Allahu akbar sai kaga liman ya daga hannu ko masu biya wannan na daga cikin abin da a kuskure ba aza mana daga hannu ba in ba ga na farko ba waje alu zalika min sunna suna sanya wannan cewa ayyan haka shi as sunna wa huwa khata'un minhum to kuskure ne daga gare su su masallata kama daga masallatan da masu ba da sallar da suka ce haka akai لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم ذلك nisa aka ce kure ne dan bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ya yi haka annabi bai ba wa anna ma ruwaya ibn umar amma hadisin da aka ruwaito daga dan umar wa abihi da babansa a radiyallahu anhuma Allah ya yarda da dan Umar da babansa min annahuma kanu yarfa'una aydiyahuma cewa Abdullah ɗan Umar da mahaifinsa Umar suna daga hannuwansu fi takbiratil eid da kabar fari na idi da ake yi fa hun hadisi ne da ifi la yutajjidu ba a kawo dalili da shi'a da suka kada son ka kawo hujja ko dalili in hadisi da hisi na kar ka zo da shi dan hujja ba ta tabbata ba qala al-albani al-imam al-albani araima wallahu ta'ala yace wa qawluhu marwiyan an ibn umar wa abihi kazantar hadisi a ruwaito daga dan Umar da mahaifinsa Umar radiyallahu anhu ma la yaj'aluhu sunna ba zai sa a ce wannan ya zama sunna ba lasiyan ma musamman ma anna riwayata Umar wabna riwayar Umar da ɗansa shine Abdullah la tasihhu riwaya ce wadda bata inganta ba ba Umar hadda illa ba ba dan Umar hadda illa ba riwaya hadda matsala don ba ingantacciya ba ce saboda Abdullah da shi da mahaifinsa Umar duk ka ambace su dole kai at-tarabbi radiyallahu anhuma ya nuna matsayin su yana nan da girman su da darajar su da ɗaukakarsu, su amma dai ruwaya ita ce bata tabbata ba malami yace wanzur al-majmu'a kadibi al-majmu'a in ka diba mujalladi na biyu shahi na ashirin da shidda za ka ga bayanin cewa wannan bai tabbata ba wa irwa'ul galil in ka diba irwa'ul galil shi ma shahi ɗari shida da arba'in za ka ga bayanin bai tabbata ba ma'ana a wannan abin da aka zo da shi na daga hannu in ana sallar idi ta wannan ruwaya ruwaya ce da ba tabbatatta ba wasawabu abin da asawaba abin da daidai adamu af'il ya daidai rashin daga hannuwa inda takabiratil illa bi at-takbiratil ula sai ka kabbara ta farko wannan kaga duk sallar da za yi sai ka daga hannuwanka a kabbara farko ita ma ta yi da amma sauran da mutane ka ta kama daga hannuwansu da wannan la dalila alaihi yana daga cikin kuskuren masallata yin haka nan abin da kure ka san kure na kawai ka bar shi ka tsaya ga abin da ba kure ba kuren masallata na tara dangane da abin da ya shaye sallar idi jarul na bi takbir bayyanawar masu biya game da kabarbari kenan abin da yayi in ka zo kana biya sallah sawa'un ta idi ko ba ta idi ba ilimi yace Allahu akbar ya shiga sallah to kai kuma sai ka yi a asirce ba za ka bayyana ba wurin da za ka yi kabbara din wa hadha al wannan kuskure انتشر انتشار ضوء الشمس عند الإشراق mala ya ƙara faɗaɗa bayani ya ce wanga kuskure kuskure na wanda ya watsu watsuwa hasken rana lokacin da rana take ɗaukakowa kaga kenan hasken ko ina ana gani ne kenan kuren ya yi yawa kwarai da gaske kuren ya yawa sai ka mutane gaba ɗaya sun ce Allahu akbar wannan sa aka yi kowa ya cikin ransa ma'ana ka waɗi a sirji bayyana wannan wa huwa muhalifun ya saba lima kana alaihi sahabatun nabi sallallahu alaihi wa sallam ya saba ma abinda sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suke a kansa gashi ko annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce muna alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin min ba'di ya umarce mu da mu bi sunnar sahabbai قال النووي وقال النووي الإمام النووي رحمه yake cewa wa amma gairul imam amma wanda ba limami ba fa sunnatu abinda as sunna al israru bit takbir shine boye kabararsa ya asarta sawa'un lil ma'mum wal munfarid duk ɗaya ne yana biyan limami ne ko yana sallah shi ɗaya abin da yayi ba sai ya bayyana ba wa adana al israr abin da an mafi karamcin asirtawa ay yusmi'a nafsahu sai ji da kansa in yayi kafara kowa ma bai ji amma shi ya san yayi shi kenan sha abin da aka yi so da haka kenan ba wai sai sallar idi ba a duk sauran salloli abin da ya yi wurin kabbara ba sai ka bayyana ba wanda mun shi a baya bayanin kuran masallata na goma dangane da abin da ya shafi sallar idi wujubar zikri baina takbira cewa wajibi ne sai an yi zikiri tsakanin waɗannan kabarbari dama ana yin kabbara bakwai ga raka a farko Allahu akbar tun daga kafar harama zuwa mutum ya kawo inda zai dakatawa. Ta ce wai duk ce Allahu akbar sai ka yi zikiri ga kamin ka koma wata kafara kuma wajibi na. A ga wannan duk bamu da labarin shi mu ko? Kuma ba abu ne da muke yi ba amma akwai da yawa inda suke yi. Wanda wata kasirun min al-musallin masu yawa daga cikin masallata sun tafi wa satanil awam musamman ma marasa sani minhum daga cikin masallata ilal kauli zuwa ga magana bi wujubin nubuki da cewa wajibi ne a yi furuci bi azkarin da wasu zikirkira baina takabira tsakanin kabbarori da ake yi abin gada wasu masu yawa daga cikin masallata ke yi marasa sani to wa huwa ghayru sabitin abu ne da bai tabbata ba bin sunnatin sahiha a cikin sunna ingantatta ma'ana ba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin wannan sannan kuma annabi bai aikata ba sannan kuma ba a yi a gabansa ba ya gani ya tabbata qala ibn al-qayyim al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yace wa lam yuqaz anhu ba kiyaye wannan ba daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wa lam yuqaz anhu dhikrun mu'ayyanun ba a kirawo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wani zikiri wanda aiki ayyananne baina takbirat in ka ce Allahu akbar akwai wani zikiri wanda za ka yi ka koma kafara ba wannan a ruwayar ba a samu ba to tunda ba a samu ba kamar da malam ibn al-qayyim al-jawziya ya kawo a cikin zadul ma'ad fi hadi kairi libas to abin da mafi alkairi sai a bar shi ga masu yi waɗanda ma ba su yi kan masu yi amma ma ruwaya an ibn mas'udin amma abin da aka ruwaito daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu an Allah ya ƙara masa yadda min annahu kana ya Allah na cewa ya kasance yana gode wa Allah wa yutni alaihi yana yaba wa Allah yana yin godiya ga Allah yana yaba ma Allah wa salli ala nabi yana yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam maina takbirat tsakanin waɗannan kabbarore wal amru a fi sa'atun to wanga al'amari akwai yarwa cikin sa ma'ana abu ne mai fadi fa za ya dullu ala ibahati wannan yana iya dalili akan cewa ya halatta ana iya yi ala ibahatihi zalika duna wujubihi ya halatta amma ba wajibi bane wani zumi kuma ba dole na sai an yi kullum ba kuma da ma baka yi kunsa guda ba kuma ba ka da laifi don abin da aka ce halal ne to ya nuna ba wajibi ba ne. kamar cin abinci kamar shan abin sha wanda a sai in kana da bukata za ka yi ma a cewa na sai ka ci sai ka sha ba kawai sai bukata ta kama ka to wannan laisa lazima amma abin da ya zama tabbatacce shine bayanin da manzon Allah ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai a tsaya a kansa idan da an samu wata ruwaya wadda as-sahihiya sahihiya da take bayani akan cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam a ranar Idi bayan ya ce Allahu akbar na farko sai ya yi wani zikiri ko sai ya yi wani salati to da sai mai ta yi amma tun da ba a zo da shi ba mu kawai ne saladuman ba sai ka yi komi ba kure na goma sha ɗaya na masallata dangane da abin da ya shafi sallar ta ba, bai ta bi takbir wanga kure kallon yana da yawa kwarai wurin masallata na bai ma tsaya ga masallata ba masu ba da sallah buɗe ba da kabbarori in ka kewaya ka kasa a masu ba da sallah kashi uku biyu suna warawa ne da Allahu Akbar Allahu Akbar kamin karanta hudu ba in kana so ka gane haka a ranar sallar nan to ka bari a kawo network news ana kawo na garuruka ka ga yadda ko ina suke yi yawwa to shine malam yace wartida wal khutba fara khutba bi takbiri da kabbara muntashirun wani abu ne da yawa su yayi yawa inda mu'zamin a'imma gun mai yawan ma'alimamai duka haka suke yi wa haza wa haza ta da lokacin min al'a'imma wannan kan lalle masu yawa daga cikin masu ba da sallah na limamai sun saba ba wai an ce ya tabbata ba amma sun saba da haka walla wal khudaba ko min al a'im min al a'immati wal khudaba'i sai yasa wal khudababu ko ai eh, ba wal khudababu bane wal khudaba min al a'immati wal khudaba'i kenan bawon din nan hamza ya kamata ya zama yawwa min al'a'immati wal khutaba na limamai da kuma masu khutba iftitahu al khutba buɗe khutba al'ula ta farko wasaniya da ta biyu bil aidi ga sallar idi bit takbiri da kabbara da khutba farko da khutba ta biyu sai zama duk da kabbarori ake buɗawa to amma abinda suna ta karanta ba a buɗa da kabbara ba wasu hasalu zalika suna ganin yin haka ma kai shi abin da yi kyau wa raggabu fi kai har tarwa ma suke cewa in za ka hudu wara da kabbara saboda an saba din da haka wa huwa mukhalifun li hadihi wannan ko ya saba ma shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa fi'luhu kuma ya saba ma aikin annabi to kaga duk abin da ya saba shiriyar annabi ya saba aikin annabi abin da yi ko a bari dama in mutum na yin abu sadda bai sani ba da ya sani ya bari kawai dama mu ma haka aka muke kwarai ko da ka baro ni da warai Allahu akbar Allah tun haka an ka gani a magabata da sauransu ana yi to amma ashe duk bisa kure na ake tafi to duk abin da ake tafi bisa ga kure ko to abin da ya haɓa shi ko qala ibn al-qayyim malam ibn al-qayyim yace Allah ya mishi rahma وكان يبتدئ خطبه النبي صلى الله عليه وسلم يا كفر جينا بود أو تبوا بنسا كل عادك كان انت بالحمد لله ما يوا وقبوا بنا النبي أنا وارس إن الحمد لله إن دي وقبتا جويا بوارس إن الحمد لله با هو الحمد لله وري شيء هي جورم وار خطبة سواء تهيك وتجمع قوة مناسبة wani yankon Zano ba a kiyaye ba daga annabi sallallahu alaihi wa sallama a hadisin wahidin ko hadisi guda ba a samo ba daga annabi wuka na annahu kana yabtati wa hudu ba kai li idaini ka takbir ya zama dai an samu hadisi guda wanda makara hadisi sun kiyaye shi cewa tsakanin wata ban sallar azumi na wata ban sallar layya wurin idi a samu cewa annabi ya huda da kabbara ba a samo ba وإنما روى ابن ماجه كوي الإمام ابن ماجه الله مشرام على رواية في سننه أشكل سنن ابن ماجه عن سعد القرز معدن النبي صلى الله عليه وسلم أقول لك ما سعد القرز وأن هنا أشكل مكرا يا صلى na annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu kana yakfiru takbir ya kasance yana yawaita kabarbari بين aba'atil khutaba tsakanin a linki-linki na khutba yana yawaita yin kabarbari wa yuksir takbira kuma yana yawaita yin kabbara bi khutbatayil idaini a cikin hudubobin idi ma'ana ba buɗawa ba kenan ka shiga kana yi kana da damar da dukkan ɗaga ka ce Allahu akbar wallahu akbar walillahi alhamd amma dai ba ya zama shi ne mabudinta ba to malam yace wa haza la dulla ala Allah kana wa hadhihi wannan ba yana dalili shi wanga hadisi da aka kawo ba bai zan dalili akan cewa yana buɗa ba da kabbara ba amma dai can cikin ba yana yin kabbara to duk wanda zai yi kabbara a cikin ba ko bai yi laifi ba amma dai abinda da Allah yi fara buɗe ba da kabbara ta farko ita ba ko ta biyu wabi kala ash-shawkani da wannan ne al-imamu shawkani Allah ya mishi rama yayi magana shi ma ya kawo wanga bayani cewa ba a buɗe ba da kabbara a cikin littafinsa da ake ce ma a sailul jarrar mujalladi na ɗaya shayi ɗari uku da sha tara da haka kenan abin da ya yi ga limamai masu ba, a ranar sallar azumi ko ranar sallar layya saurara ba su da alhamdulillah ko inna alhamdulillah shi kenan amma ta cikin suna yawa sai su sa waɗannan bare ta dinga yanka huɗubar abin nan majmu'a majmu'a suna sanya bare in sun yi haka ba laifi. muna lokaci Na. to bari mu je ga kure na goma sha biyu na masallata dangane da abin da ya shayi sallar idi na azumi da na layya yi ne wanga kan shi yanzu yana na ana yi kuma ba a bari ba wanga kuren ba da na an makka da madina ya har yanzu ana bisa gare a bari mun karanta za mu ga ana yi ne kuma ba a bari ba ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu kana yajlisu fi asna'i khutba yana zaunawa tsakiyar huduba ma'ana ba a samu wani hadisi tabbatacce ba da ya zo da bayanin cewa ranar sallar idi Ina annabi yana huduba in ya kawo tsakiyar ba kamar da aka yi ranar juma'a sai ya zauna to ba a samu wannan ruwaya ba asna'il ba ka yawmil juma'a ko tsakiyar hudu ba kamar ranar juma'a wa kullu ma ruwa fi zalika duk ruwaya da an ka samu wanda ta zo da wanga bayani da ifa ruwaya ce mai rauni illa ne kawai ya zama ɗabi'a ko ya zama ɗabi'a har yanzu ana na ana yi in an ka samu sallar idin makka aka za a ganin liman yayi kuma ya ne babu hadisin nan haka na madina haka za ka gani yayi haka kuma mu'azzam duk za ka ga kowane limami haka shi kai an saba yana ruwa kila don dibin maslaha tun da riga an saba da shi kuma ba wani abu na mai nauyi ko mai girma ba ka a bar shi kuma ya jawo wani abu ko eh ya jawo wasu abubuwa kwarai Allah wa alamai yana yawa haka malamai suka gani amma dai lallai a yanzu shi wanda ana bisa gare shi ko yanzu Allah ya raya shi mu ya kai mu ga lokacin da za azumi a kare shi zaka ga haka za a yi kwarai mai yawa don haka ake yi قال ابن القيم الإمام ابن القيم لجوزية يتي ولم يكن هنالك من بر bai kasance ba a can Madina da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa wani mimbari a ranar sallar Idi yarqa alaihi da annabi yake hawa da alhamdulillah gaskiya mai yawa ko da cikin masallaci aka yi sallah kamar kila yan akwai ruwa ko an ka shiga masallacin juma'a aka yi idi to in za a hudu ba liman ba zai hau can wurin mimbari ba sai dai ya yi ta ƙasa don haka annabi yake yi sallallahu alaihi wa sallam walam yakun li yukhrija a bai kasance li yukhrija yana wato ainihin fitowa ba wa ina ma kana ya kaɗo gom ƙa'ima bai ta daga wannan tsari na yin hudu ba tsaye wa ina ma kana ya kaɗo gom ƙa'iman alal ardi bai hitowa ya zo ya hau mimbari a annan dai yake yin tsaye hudu ba kuma ba a zaunawa kuma ƙasa ƙwarai ba bisa wani mandamali da za a hau ba za ka ga kuma mai yawa duk inda ake yin ta ƙasa ake yi eh duk inda ake yi za ka ga babu wani mimbar da ake haƙawa don a hau kuma yin haka shi ya yi dama shi malam ibn al-qayyim duk in ana magana cewa ga abin da an shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole sai an samu ganganu ne don dama ya sa mai suna zadul ma'adi fi hadi khairil ibadi yawa haka ya samu littafin suna guzurin makoma game da shirya iyayyen talikai shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da haka zaka ga ana tewon malamai na tewon kawo maganganun sa qala jabir jabir yace shahitu to jabir na abdullah al-ansari kenan kaga sahabi ne radiyallahu anhu ma Allah ya dada su shi da mahaifinsa شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة يوم العيد نعمل تصلى تارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أرانا العيد يازو أني عيد دشي فبدأ بالصلاة النبي يزو في وارد صلى قبل الخطبة كمية خطبة بلا أذان ولا إقامة باكرا صلى با إقامة da towa dai sai da kuma shi abin da ya tabbata mu ma mu yi alhamdulillah kuma haka ake yi sai dai wasu rare ana samun aka sai haka san makama mutawakkian ala bilal sai an da yayi sai sai dawa bilal ya yi dogaro da shi ba mara bi ta to amma tun da annabi bai ce a ja wani ayi ba dan ya aikata haka yau mu babu ci na kai ka ja wani ka dawa shi eh samar ta takawalla sun yi umarni da cewa a ji tsoron Allah wa hasa ala da'ati ya kwadita da al'umma akan yi ma Allah da'a wa wa'azar nasu yawa mutane wa'azi wa zakarahum ya tunatar da mutane sun mamada hatta atan nisa yana nan sai ya wuce ta ya zo inda mata wannan ya nuna mata suna zuwa masallacin idi sai dai sun zo su koma can bayan maza a kan su dawo kawada da kawada da maza sannan ya akwai matan da ke al'ada a wannan lokaci zai zai ta daga cikin masallaci zai zai dawo kurkusa da 'yan'uwansu uwansu mata sai ta yi can har yi musu wa'azi a aza wannan ya musu wa'azi wa a cikin wannan dalilin akwai dalili ala anna ala adami ne. A akan rashin tabbatar hutuba guda biyu fil hidi ga hidi abinda har tabbace khutba guda wa inna ma iya khutbatun wahida kawai ce guda قال الشوكاني a الشوكاني يتي هذا ثواب يا a شيء الثواب لأنه لم يرو ba. يرو يا با عن النبي دقى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قعد cewa shi annabi ya zauna fi khutbatul idi ga khutbar idi kamar wanda ake zama a hudubar ranar juma'a bal kana yafrigu min as kawai annabi na karewa daga sallah bai kuma sai ya miƙe tsaye ma yakhdub sannan ya ci gaba da hudu ba. illa dai kamar da na ambata ya zama mana ɗabi'a kawai eh da raba ta ta zama sai mutum ya ɗan zauna ko amma babu shi tabbace gaskiya Allah ya tabbatar da mu akan sawaba ba lokacin da za mu wannan na'am na'am saniyan dama can inda muka yi turo yana magana ne akan mas'aloli waɗanda babu saɓani to sai ce saniyan na biyu mas'alatun fiha khilafun mas'alar da akwai saɓani cikinta wasu malamai sun ce haka wasu malamai sun ce haka alƙawul magana bisun niyyatu salatil idi cewa sallar idi sunna ce ma'ana an samu maganganu malamai sun yi maganganu dangane da a idin wasu na ganin sunna ne wasu na ganin ba sunna ba ne da shi kuma malam sai kawo nashi bayani Ya ce ya kwatsai wa kathirun min musallin da yawa ko masu yawa daga cikin masallata suna yin kuskure inda ma ya taqiduna lokacin da suke kudurta cewa annaha sannatan. ita wadda sallar idi suna ce fa'ala a fi fi'iluha wa tarkwa. siyan ko ka yi ko ka bari da ɗai cewa haka shi a kuskure Suna ta haka in kana so kai in kana so ka bari da ɗai wannan kuskure ne wasu abinda hassawa ba annaha min alwajibat allati gaba alai annabi sallallahu alaihi wa sallam tana daga cikin abubuwa wajibai waɗanda annabi ya doge yana riya Allah ya ɗauki ran shi ba a taɓa ruwaito wata shekara ta to annabi ya ke sallar idi ba don haka cewa da yi da bari duk dai wannan kuskure ne walam yasbut an wutar kuma bai tabbata ba an samu wata waya da ta ce annabi ya bari ko da shekara guda da radda ya fara bai bari ba Allah ya ɗauransa. Don haka a ce wai in kana so kai suna ta wata in kana so kai in ba ka so ka bari wannan kuskure ne. Wa amara bil khuruj ilaiha. Hakika Annabi yayi umarni a hita a je wurin ita wannan sallah ta Eid. Qala Abu Umair Abu Umair yace an Anas da Anas حدثني أمومتي min a man ƙalu gungu na waɗanda suka ce ma'ana gungun tarin sahabbai waɗanda suka ce a a'ama alaina hilali shawwal watan shawwal ya ɓoye mana amma ba makauta ba ba mu gane shi ba wa na siyaman kuma ga sauran jama'a mu nan suna azumi mu mun didi wata ba mu gani ba ya boye mana kenan mun zama makahi daga gane shi waja a rakbun sai aka samu labarin wasu matawa sun taho min akirin har can ƙarshen wuni ba shahidu sai suka ba da shaida a inda rasulullah a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annahu wa lana su ma sun ga wata bil tun jiya dama dai ta yi abin hawa ta ba irin mota yanzu ba daga gudu ko ko da sun kai zo lokaci ya ta suka bayani suka ce to mu har tun jiya ke da muke mun ga wata fa amara wa rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su ayyubirin su ci abinci wa ayyakarujo aidawan min algadi gobe tun da lokacin da ya kamata a yi idi ya wuce to gobe a yi ta yi idi amma tun yau a ci abinci ka gani ko ga ka kenan maganar abinda da ake samun saɓani a wurin wasu al'umma a kai a yi ta jidali wannan ba daidai ba ne annabi sallallahu alaihi wasallama cewa in an gani ko in kun gani ba kai sai ka gani ba kuma wani abu da ya kamata kawai a kai al khilaf ƙarshen wanga sabani inda mutane sun gane Allah ya gane shi mu duka in dai waɗanda a jagororin mu'amalar mu suka ci su samu ɗauki azumi wata bai yi ba ko su samu aji azumi wata bai ƙare ba ko in mu ba mu sani ba ba Allah ya sani ba kuma mu Allah ya yi umarnin mu da mu yi biyayya da ɗaya gare su ko to don haka ya amanan mu suka ci za mu zo gaban Allah da mu da su wala ya yazlimu rabbuka ahada Allah bai zaluntar kowa amma tun farko abin da ya yi mai masa zato alheri zannu bil mu'minina khaira don saboda sabanin da bai tawa da alheri in kuma ne malami ya ce bari ya ja jama'a ta ga fahimtar su wanga ga fahimtar sai mu koma fauda mu koma karazu da bamu da tsari amma gwamma mu yadda da tsarin isma'u wa ati'u ku ji ku yi da'a wa in ta'amara alaikum abdu ma'abashiyan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da sahabbai ne ce ke ko da bawa na an sa ya zama shugaban ku kuma dan kasa Habasha wanda ya Habasha duk ba duk suke da irin gashin laraba ba ko sun yi kama da Hillari ko sun yi kama da mu gashin zumadin kulalle na ta ko iri ne an sa muku jagora ku jiya ku yi da kenan sai mutum ya bari dai ya ban ma Allah al'amari ne muna nan zuwa wurin Ubangiji subhanahu wata'ala kuma Allah ba zai zalunci kowa ba to amma sai a yi ta jidali a kama wasu a kai su gidan yari a tsare wasu a yi ma'an dubbe da wani tasiri Allah shirin shi mu da mu da su gaba ɗaya qala shaukani malam al-imam shaukani Allah ya mishi rahama ce. wa alam ka sani anna nabiyya annabi sallallahu alaihi wa sallam lazama hadhihi salah ya lazimci wannan sallah bil idaini ga idi azumi da layya wala mai taruka bai barta ba fi aidin min al ayadi a cikin wani idi daga cikin idodi imamu shaukani yana so ya tabbata mana aiki ne da annabi ya wara bai bari ba to tunda ya wara bai bari ba ya dore to mu ma wani hanya tai wa amara nasu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutane bil khuruji ilaiha da cewa fi ta masallacin idi ata amara bi khurujin nisa duk da mata da a cikin gidaje annabi ya yi umarni da hasu ana iya ita da suwa su zo su yi sallar idi ba za kullu ya dullo duk wannan yana dalili baki daya ala anna hadhihi sala akan cewa wannan sallah ta idi na azumi da layya wajibatan wajibi ce wujuban wajabci mu'akkadan ne karfi dan haka da an ce abu mu'akkad to abin da yake kawai a yi shi ko amma sallar sharawa wadda za ka ce yau daren sallah kaga ba ba ba ba sallah ta ba kawai yau mu ashura ranar ashura ko a ce a yi a cika ciki a yi mai gobe sallah a yi ta kama shara a yi ta abin nan abubuwa ga sunan dai barakallah to wannan zai cikin jerin abin da aka ce a neman sallah waɗannan salloli guda biyu ne idul fitri wa idul adha ko dai idin sallar azumi ko idin sallar layya to shine mu'akkadan alal ayan abu ne da aka karfafa bisa ga aini la alal kifaya ba wai wani ya zo idi ya doke ma ba a sai dai in kai ka zo da kanka Da wannan kenan Allah ya ba mu iko mu gane kuren mu kuma mu gyara da inda muke da kure Allah ya nuna mana mu gane shi kuma mu gyara Allah ya muna muwafaka Allah ya muna dace ne ya kamata mu dakata sai zama a karatu na gaba za mu tashi bayanin kurakuran masallata dangane da abin da ya shahi qiyamul layl daiwa cikin dare سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك